Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a VOA Hausa da voahausa.com ko sashen hausa.com. Sannan kuma a wasu rediyoyi masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar kamar amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. A birnin Yamai kuma a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai a dalilin annobar cutar coronavirus. shirin wanda a cikinsa za ku ji cewa mahukunta a jihar yobe a tarayyar najeriya sun bayyana cewa matakin garkame mutane domin kaucewa cutar corona ba zai wani tasiri ba duba da yanayi da kuma al'adun mutanen jihar ministan kiwon lafiyar jamhuriyar niger dr ilyasu idi mai nasara ya kai wata ziyarar gaggawa a damagaram sakamakon ci gaba da kamarin cutar corona virus a yankin muna dauke da wani rahoto na musamman kan farashin danyun kayayyaki musamman ma na marmari a cikin wannan wata na ramadana a birnin kwanni na jamhuriyar niger akwai shirin kowa bar gida da shirin jaridun niger sannan kuma mu kammala da nasiyar malamai albarkacin wannan wata na ramadana amma dukkaninsu sai bayan kun saurari labarun duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana shirin yi cikin anashuwa da kwanciyar hankali. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. Wasu ƙasashen turai da dama sun sassauta tsaurin matakansu na takaita yaduwar COVID-19 a jiya Litini. A wani yunkuri na maido da harkokin tattalin arzikinsu a daidai lokacin da suke kuma damuwa da yaduwar cutar ta coronavirus. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini ta yi gargaɗin cewa sai fa kowace ƙasa ta samo ansoshin wasu tambayoyi uku kafin ta sassauta tsaurin matakan da ta ɗauka. Tambaya ta farko, shin an tsaida ƙaruwar yaɗuwar annobar? Abinda daraktan hukumar lafiya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa kenan yayin da yake manema labarai jawabi. Ya ce tambaya ta biyu, shin ɓangaren kiwon lafiyar ƙasar zai iya jure ma ƙalubalen sake farfaɗowar annobar? wanda ka faru idan aka sassauta wasu daga cikin matakan. Ta uku, shin ko tsarin kula da yaduwar cutar wanda ɓangaren kiwon lafiyar gwamnatin ƙasar ke amfani da shi zai iya ganowa tare da kula da waɗanda suka kamu da kuma waɗanda suka yi mu'amala da su ya kuma gano duk inda cutar ke shirin sake farfadowa? Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce yanzu kam tana buƙatar duk wanda zai shiga ɓangaren yamma wanda ake kira West Wing, inda shugaban ƙasa kan gudanar da harkokin gwamnatinsa ya sanya takunkuman kariya na maski bayan da wasu ma'aikatan fadar ta White House su biyu suka kamu da cutar corona a makon jiya. Wata 'yar takardar sanarwa da aka aika ma dukkanin ma'aikata jiya Litini ta bayyana dalla-dallar sabon salon da aka ɗauka a ɓangaren na West Wing. inda ake gudanar da harkokin gwamnatin shugaba Donald Trump kulle yomin. Bisa ga sabon tsarin, an amince ma ma'aikatan fadar ta White House cire maskin idan suka zauna kan kujerunsu na aiki. Abin da wani babban jami'in gwamnati ya gaya muryar Amurka kenan. Manufar sabon tsarin ita ce kare shugaban ƙasa Donald Trump wanda ya kememe ya ƙi saka maski. Firaministan Burtaniya Boris Johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya Litini, ciki har da wata sabuwar shawara ga jama'a da su rika sanya maski a wuraren da ke da cunkoson jama'a. Da yake jawabi a Majalisar Dokokin Burtaniya, Johnson ya ce kuskure mafi girma da kafaru shine abin da ya kira wuce makaɗi da rawa da kuma gaggawa. Ya ce ƙalubalen da ke gaba shine samun yadda za a sassauta matakan tsarin ba tare da an ɓarar da ci gaban da aka samu ba. Kuma zan gaya ma Majalisar Dokoki gaskiya Cimma daidaito a wannan al'amari abu ne mai matukar wahala. Jadawalin da gwamnatin ta yi tayinsa na tafa da matakai uku na sassauta tsauran tsarin da ma kawo ƙarshensa kwata-kwata a Burtaniya, wanda za a fara aiki da shi gobe Laraba da sassauta tsaurin matakan takaita yawon motsa jiki da kuma shakatawa. Gwamnatin ta Johnson ta kuma ce ya wajaba mutane su sanya maski mai rufe baki da hanci sosai a matsatsun wurare irin su cikin motar bus ko jirgin ƙasa da sauransu. wanda hakan ya bambanta da umarnin da ya gabata. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce tana duba yiwuwar tuhumar wasu fararen fata biyu a Georgia da laifin nuna tsana saboda harbe wani bakar fata wanda bai ɗauki da makami mai suna Ahmad Abari. Muna nazarin dukkan hujjoji don sanin ko ya dace a gabatar da tuhumar tsana a cewar wata mai magana da yawon ma'aikatar mai suna Kerry Kupek. a wata takardar bayani ta jiya litini. An harbe a bari a wani ƙaramin gari na gabar teku mai suna Brunswick da ke jihar Georgia a watan Fabrairu a yayin da yake guje-gujen motsa jiki. Waɗanda ake zargi da harbin wani mutum da ɗansa sun gaya ma 'yan sanda cewa a bari ya yi kama da wani ɓarawan da ya kutsa musu cikin gida. Yaɗuwar cutar corona wadda ake alaƙantawa da wani wurin shaƙatawa na dare a birnin Seoul na ƙasar Koriya ta Kudu ya janyo tsana ga 'yan luwaɗi bayan da aka alakanta barkewar annobar da 'yan luwaɗi masu zuwa wurin. A yayin da Koriya ta kudu ta yi nasara wajen takaita yaduwar cutar korona cikin 'yan makonnin nan, daɗa yaduwa da sabuwar ƙullar korona ke yi, wadda ake alakantawa da wuraren shaye-shaye da shakatawa a birnin na Seoul ya janyo fargabar yiwuwar barkewar cutar a karo na biyu da kuma kyamar 'yan luwaɗi. Daga cikin sabbin kamuwa guda ashirin da tara ne aka tabbatar suna da nasaba da wani wurin shakatawar dare mai suna Ition wanda 'yan luwaɗi suka fai zuwa. To madalla labarin duniya aka saurara yanzu kuma sai rahotannin da muke tafe da su. Yayin da wasu jihohi a Najeriya ke ɗaukar matakan gargama jihohinsu domin kaucewa yaɗuwar cutar corona. mahukunta a jihar yobe sun bayyana cewa wannan matakin a jihar ba zai yi aiki ba duba da yanayi da kuma al'adun mutanen jihar kamar yadda kwamishinan kiwon lafiya na jihar ya yi wa Wakilin hassan kai na karin bayani sunana dr muhammad lawan gana ni ne kwamishina na kiwon lafiya na jihar yobe wannan matakin ba zai mana aiki a yobe ba don inda ma aka yi dan bai aiki ba wannan sana'a nan jihar yobe inda mutanen ka dauka mutane kusan tsanin jama'an suna zama kowa wani sai ya fita zai samu abin da zai sa a bakin kawo tukun zai wannan to kaga irin wannan dole sai ka dubi tsarin da za a yi a yi minimizing da riskin amma kuma ba zai kasance cewa kuma an yi exposing mutane abin da kuma zai um, zai cutar da sauran al'umma ba to shi yasa the best way da zaka iya samun irin wannan shine ya kasance cewa shi mutumin ya fahimci action nashi din da da kuma consequences nan action nashi to idan mutum ya fahimci wannan nan shi da kanshi zai kula zai kula da zai kare kansa zai kula da yadda zai kare wani daga kamuwa daga irin wannan ciwon to kuma duk tsarukan da aka sa shi da kai shi zai koya mutane to wannan eh, um, in ka sabu kai approach ne wannan ta halayyar mutane canza halayyar jama'a da fahimtar jama'a da sauransu kuma ya kasance cewa kowa ya san cewa wannan shine um, responsibility na shi ne to sai ka ga cewa an sami maslaha na fi daurewa amma yanzu ka killace jama'a gaskiya ba abin da yake daurewa bane yawa to yanzu kuma shine idan muka duba wannan cuta ta corona a yuri misali ko a gwamnatance kun yi wani shirin da kana jin ba za ta kwace tafi karfin ku ba? Yadda ciwon nan ba za ta fi karfi ba shine kasance cewa al'umma gaba ɗaya sun fahimci abin da ya kamata a yi. Ke yasa aka yi engejin ɗin salakon mu na gargajiya waɗanda mun san cewa su da suka fahimci um, gargajiya su suka fahimci zaman al'umma su suke su ne suke faɗa ji sun fahimci kuma daidai yadda za su iya engaging nan al'umma yadda mutane za su fahimci abin da ya kamata mun zauna mun jima muna mitin da su mun fito da tsari a kai da yake addini yana da yana da tasiri a cikin jihar yobe to shi yasa muka sa kuma malaman kuma aka zauna da su su ba da shawarwari yadda za a kawo tsari wanda yake daidai da mazaunin jihar yobe dan wani kuskure da ake shi idan ka ɗauki tsarin wani jiha daban ko wani ƙasa daban wanda su yanayinsu daban ne halayensu daban ne da wasu abubuwa ka ka ce za ka yi shi a jihar ka sai zai kasance cewa maganin ya fi ciwon kuma zafi to abin da muka yi avoiding kina jihar yobe mun fuskanci mun karanci abin da ya faru a kowane ƙasashe da suka yi nasu da wasu jihohin sannan muka karanci yanayin jama'a mutum da jama'a mu so mu shi muke fito da tsaruka wanda yake daidai da jama'a mu wanda za mu iya yi bayan wannan kuma gwamnati za ta muna producing nan wannan tambun fuskan nan za a yi ta producing ana raba mutane sannan kuma abuwa jajen wanke hannu za a sa a kasuwanni masallatai da sauransu da kuma tsarin cewa um, tsarin kuma um, wannan social distancing. Ka duba wannan annoba ta cutar coronavirus yaya girman matsalar yake a jihar Yobe? Um, cases da muke da shi confirm dai guda goma sha uku ne um, kuma a cities yanzu dai shine abin da yake kan um, official site kan to kuma amma babban abin da mu muke jawo hankalin al'umma shine ka san ba ma so a tada hankali a shiga wani ka ko da damuwa don wannan tashi hankalin damuwan ne shine yake sa ma mutum yana da ma rashin lafiyar da wanda ba shi bane yake zuwa asibiti kuma ɗaya daga cikin matsalolin damuwa da tashi hankali shine yana iya karye gogar garkuwan jiki kuma bukata wannan ciwon yanzu ciwo ne wanda in kana suka yaje shi dole jikin ka ya zama yana da karfi to sanin cewa kuma da mutane kashi tamanin ma a cikin dari wanda suka kamu da ciwon nan wani ba da yawa ma ba sa nuna um, alama wanda suke nuna alama kuma especially da especially yara za su jikin su yana iya yakan ciwon har ma su warke so in ka duba abin da ya fi ala shine mutane su gano cewa ciwon nan in an kula prevention za a ga cewa ana mutum ba zai iya kamuwa da ciwon ba abin da aka yi shine shine aka ɗauki yanayin mutanen garin da mutanen kasan da mutanen shi yobe ɗin da kuma yanayi da kuma economy da sauransu aka kawo matakai wanda yake daidai da mutane to kuma manya-manyan matakai an ga cewa an killace yobe kar mutane daga wasu jihohi su shigo na biyu kuma amfani da wannan cambun fuska ɗin wanda ake rufe baki da hanci wato face mask sannan kuma da wajen yawan tsaftan hannu da yawan kuma tsaftan jiki da muhalli To a da magaran kuma ministan kiwon lafiyar jamhuriyar niger Dr. Ilyasu Idi mai nasara ne ya kai wata ziyarar gaugawa a yankin ganin yadda cutar coronavirus ke ci gaba da yin kamari. yankin da magaram dai shine na biyu bayan birnin yabe da cutar ta yin kamari kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na wakiliyar mu tamar abari ziyarar kai tsaye da ministan kiwon lafiya na jamhuriyar nijar iliyasu idi mai nasara ya kawo nan jihar da magaran ya biyo bayan kamari da cutar ke neman yi a jihar ta da magaran mun samu adadin mutum fiye da ɗari bakwai wanda sun ka samu wannan ciwon a mu ya da mutum arba'in sun riga mu gidan gaskiya allah ya ji karansu to kenan kun ga akwai matsala yau zaman da ake jiha ta farko da ta fi kamuwa mai jiha ta biyu jihar da magaraci ministan ya ce za su karfafa yaki da cutar ne inda suka wadata asibitin na jihar da magaran da kayan aiki na musamman. Mun ka biyo da mashin wadda ba sai an ɗauka an kai muraɗi ko ya mai nan ma in an ga mutum mai alamu wannan ciwon nan ma sai a ɗebi wannan abu a bincika a gani yanke take in yana da mai magani in ba ya da hazawa salam. Wannan mashin ɗin tana nan mun biyo da ita tana nan an ajiye ta babban asibiti ta nan zandar akwai magunguna waɗanda ƙungiyar duniya ta kiwon lahiya muna tare da mataimakiyar ta gata eh, mai kula da ƙungiyar nan kasan ta nan da kuma magani wanda gwamnati ke aikowa tawagar ta leka babbar asibitin ta da magara inda masu dauke da coronavirus ke kwance. mun je mun ga inda ake kwantar da 'yan mulatin likita waɗanda sun gani 'yan jarida sun ga mutane waɗanda adda wannan ciwon ga sunan kwanci ga sunan sun ɗauki hotonsu cikin irin halin da yake shi wannan mutuna yau in babu wannan na'ura nan zandar wannan mutunan sai allah tun da babu shida kun ga da na'urar nan take shida yanzu haka waɗannan na'urar nan jiya gwamnati ya siyo su daga ƙasar china za mu karo su nan ne director na ofital na da ya ce mana ga adadin da yake so da ikon allah da mun koma za mu aiko su akwai abin da ake ce ma ɗaki na bincike ta da gidanka shina bisa hanya zai kawo nan garin akwai kayan aiki da za a ƙara ƙarawa shi ma daga nashi waje sultan na da magana alhaji abubakar sanda ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba za su ba da tasu gudunmuwa harka ce da ya kamata mutane su maido hankalinsu akan abin da zai cutar ma jama'a a kiyaye shi kuma in Allah ya so da za mu ci gaba da shan hankalin mutane kuma Allah ya gane da mutane da cewar wannan alloba masifa ce ya kamata kowa ya tashi yadda za a yaƙe ta. A ɗaya waje kuma gwamnan jihar da magaran Isa Musa ya yi kira daga kausar murya a wani zama na musamman da ya da kwamitin da ke kula da yaƙi da cutar ta coronavirus. Kowace ma'aikata ta tabbatar ma'aikatanta sun yi amfani da takunkumi na rufe fuska. Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. sabani yadda aka saba gani a kowane watan ramadana da farashin ɗanyun kayayyaki musamman ma na lambu ke yin tashin gwauron zabi a kasuwanni a bana al'ummar birnin kwanni a jamhuriyar nijar ta bayyana cewa akwai sassaucin farashin kayayyakin sosai hakan kuma ba zai rasa nasaba ba da bayyana cutar coronavirus kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na musamman da wakilin muryar amurka haruna mamman bako ya aiko mana. Daya daga cikin ababen da aka samu sa'idarsu a wannan shekara irin wannan lokacin na azumin Ramadan a jamhuriyar Nijar shine arfar ɗanyun kaya da suka hada da kayan miya da 'ya'yan itace da sauransu. Abinda ke sawar talaka ko mai karamin karfi samun abin kaiwa baki salati. Kamar yanda ɗaya daga cikin masu sana'ar kayan marmari ke bambanta wannan shekara ta da da shekarar da ta gabata wannan arfar kayan bisa magana ta tsakanin da Allah wannan shekara muna ganin sauki sosai bisa ga bara inda yake na sani bara kayan miya mai dan karamin karhi in ya shigo wurin sayan kayan miya abin zai mishi nauyi amma yanzu bisa ga iyawa ubangiji da saukin da Allah ya kaddara an kaɗan samu ga kayakin sai kaga mai dan karamin karhi ya zaka ya dan hada kehonansa daidai ƙarfinsa ya ce ya kai gida an yi mishi miya lafiya lau ba da wata damuwa ba. Lalle kusan duk kwambita da tumatur da tattasai da ta tarugu da alayyahu da albasa komai ana samu gwargwado duk sadda mutum ya tun sha Allah yana tunanin kasuwar da ka shiga duk wayan ga abin da sun kashe haka miya ga sunan kai ma kana gani da idanunka ga sunan ko ina gwargwado babu wani takura babu wani dama don gaskiya matsalar da mun ka samu bara bana ba mu same ta ba Allah ya dan kawo mana saukin abubuwa tunda na sani bara irin wanga lokaci muna sayan kwandon tomato sama da naira dubu goma goma sha ɗaya haka to yanzu kuma har yanzu halin ya ce bakin tsada ta dubu bakwai dubu shida har dubu biyar duk ana samu kaga mun ga sauki sosai ɗari bisa ɗari saboda bara mafi yawancin mutanen da ka aikin shi wanda ka hito mana shi da can zare da sauran wurare to kusan suna ɗauka suna kai shi irin abuja kano da lagos da dai sauran jihohin nan na kudanci saboda can ya kyara to yanzu gaskiya sanadi yan matsalolin da ka faruwa ba kowa ka ɗauka ce shi kai can wasu sun yi bukatar su jiyo da shi na arewacin najeriya don tunanin samun sauƙaƙi ga al'amuran al'amura a wannan wata-wata na na wanda misali za a samu lada mai yawan gaske duk sadda misali ka dan sauwaka abubuwa to kaga za ka samu alfarmu wannan wata duk sadda ka dan sa tsanani ko ka ce ka tsananta to gaskiya za ka cinci kanka cikin wani ne domin tsada ba ta kawo arziki a nasu bangaren masu noman kayan na marmari da jama'a ke tururuwar saye a kowace sahiya a lokaci irin na ramadan da muke ciki na cewa aikin na wannan shekara akwai wahalar gaske kuma ga bala'in zafi da ake fama da shi a wannan lokaci tare da kashin kudade na noman rani masu tarin yawa ko da yake kayan na ci gaba da yin arhuwa a cikin kasuwanni. Ni ne Alhaji Dan Kwarai mai aikin noma a hanyar Kalmalo. To lalle aiki yanzu ga zahi akwai matsala gare da yawa sosai kuma akwai wahala ciki game da aiki shibka idan baka kula da ita gaskiya abubuwan da sai su bi su lalace sosai kwarai da gaske. kaga kamar wurin bai ko wurin hishinga akwai wani kwaro wanda ka rike shuka da ba ta taya ko ina wani damko wanda aka ce ma dan dabdare sai shi rike ta ba ta taya ko ina an baka ma magani kuma an baka ba da ruwa kuma wata matsala ce kuma gashi in ya ta wani lokaci ya kama zahin da akwai ruwa baka samu su sosai wanda ya kamata sai kai ta shan mai ka rasa ko lahin mini sai daga baya in ka gane ganewa sai ka gane ga lahin da ya sa wannan abin wannan samun saukin kayan miya da na kayan marmari a jamhuriyar Nijar a lokacin wata azumin Ramadan na sawar talaka ya dara kasancewa ana cikin tsananin gurɓacewar tattalin arziki na ƙasashen duniya sanadiyar cutar mashako ta coronavirus mai game duniya ko covid-19 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to yanzu kuma ga abdulaziz adili toro dauke da shirinsa na kowa bar gida kowa ya bar gida gida ya bari. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu ƙasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu. da malam idi na asalin kasar niger mazaunin jihar north carolina da ke na amurka in ya koma gida za ka ga bambanci tsakanin shi da wanda bai zo nan ba mhm. tunda ya sani ya gani ya ga kati kuma ya san da lalle aiki shine mutum in ba kai ba aiki kai ba kowa ba mhm. kenan in kana son rayuwar ka ce ta zamna yadda take ita ce rayuwa to kai aiki to me mhm. yasa ba sa yi a gida akwai rishin daukan consensus da me ake cewa da turan da da Hausa kamar rishin mm. rishin nutsuwa shine ka mutanen mu kake gani ba ba fa jahilci ba jahilcin gangam ne ka mm. samu baka ba aikin nan ba ka abin in ba ka eh, aiki. Kuma za ka ga irin waɗannan abubuwan sai ka gani wai ba ma wai karamin ma'aikaci ba babban ma'aikacin ma wanda ya kamata ya kwatanta da aikin nan sai nashi aikin ya yi ƙasa za ta ci gaba sai ka shi ne ma baya aikin to ka na ƙasa zai yi shi. iko ka san iko yanzu iri ne kamar akwai ikon demokarasiya da ikon kama karya mhm. a zamanin kama karya ba wannan iko ba wannan abu kamar lokacin shugabancin shugaba ah, a sai kunce a shugabanci dai na ganar jori kaɗan amma na ganar kunce a zamanin kunce ko ka sha giyar wake ka zama ka ce za ka kai aiki a ƙarfe takwas da rabi mhm. tunda in ka taho za ka zo aiki ƙarfe takwas in ka yi ba hankali shi zan za ka isko shi na bakin kofi na jiranka ikon Allah to kai kaka kai babba mai gida ka isko shugaban kasa a wurin ma'aikatarka ya zo yana shirya masu aiki gobe kai kana yarda ka ce wani ya zo latti ko kai ka zo ka hmm. to ka to a lokacin nan kwata in abin da kai in abin da in yace ya rige wani wurin an zauna da amma yanzu ka gana wani demokarasiya da kace za ka wani abu ga yan wala hula ga yan wane ne can sun wuto ga san kanan sun wuto ga war ci ca a ce ai gashi nan an ci wane ne an ci sharahin mutane mu wane ne nure kalama nu zai wane kawai haka za a yi kuma shi kenan kasa ta koma baya. ni tun da na zo na nan amurka ban gaba inda aka ce ga wasu sun yi jenin wano. za su yi wani eh, mai yake da suna <laughs> su yi yashin aiki ko su a kara masa albashi ko a tun da na zo a shekara ashirin da ɗaya ta organin za ka yi taron wani. To kai a to ganin ka kamar baga kamar nan ga kasan kasa ce wanda komi a shirye ke an aza dokoki iri-iri wanda za su sa rayuwar kowane ne ya samu mahita in ka diba nan yara kanana talaka waɗanda ba sa da suna da mahita akwai abin akwai abin ake ce ma social me social idan baka da kuɗi baka da baka iya biyan haya baka ci da kanka gwamnati za ta baka dallafi kamar a nan bangaren amurka mina na hiya wanda ya kamata idan ka diba bucin afirka ai har yanzu wannan abubuwa akwai su san cewa me ba a ba su muhimmanci ba kamar yadda aka ba su nan ya kai aziz a cikin irin wannan tahiyar ma da kake hudi kamar yanzu wannan shaji da ka eh, dauka nan da ana taimaka dauki ma abin nan likita ai akwai lokacin da wani shugaba in yazo sai ce to zan muku haka zan dauki wani yaro dan shekara daga sha ɗaya ko shekara shidda daga shekara ɗaya zuwa shidda ko zuwa bakwai babu eh, eh, babu kuɗi wanda za a biya na tattalin shi da wani wane ne a likita ko a rubuta mashi takarda ya a nemo maganin shi ya sabke wani wannan ko mace in ta je aihuwa in dai za a abin nan kinta a buɗe cikin ta a hudu yaro duka wannan ba a biya ya ɗauki wani wannan ya wannan an yi kai abin baya tahiya gaba hmm. baya tahiya gaba kowane ɗan siyasa ya zo kowane shugaba ya zo da tashi siyasa yake zauwa abin wancan da aka samu ka gana. in mutum ya ɗauki abin na yanzu ba gashi ba su ma yana suna da wata matsala wani gami sai wani ya ɗauki yaunin zai haka yanzu ba gashi ba obama ya ɗauki abin harakar eh, assurance ta lahiya mm-hmm. Mm-hmm. wannan ai da ya zo bai raba da shi ko mm-hmm. ya yi watsi da ta ba ya yi watsi da ita to haka ne to yadda kaga ana wannan siyasar a gida irin waɗannan abubuwan yana wakana ana amanan nasu tsari gare shi a cikin tsarin amurka ma duk duniya ba babu wanda yake da tsari kamar nasu na abin harkar sosiyal kenan hmm. tunda kasar turai kamar faranshi dai na san dan wasu kaɗan eh, ita faranshi amma ita kanta na amurka yadda take yi a faranshi ba iya abin da take kaga yaro in aka kai shi Eh, likita yana za a yi tattalin shi uwar a yi tattalin ta kai a yi tattalin ka in ma'aikata kake ma ma'aikatar da kake wa aiki ita ma kanta za ta baka hanyar da za ka ɗauki assurance komin abin da kinta kaɗan za a tambaye ka kafiya wannan duka ci gaba ne yake ka wannan a tsawon wajen mu ba za a iya samun irin wani abin ba in ba tsawon shekaru kaɗan ba a yanzu dai yanayin da ake ciki a sake hankalin mutanen mu ta kwana na ji daɗi da aka aka a cikin wannan tahiyar da ake ta eh, ta Nijar har aka yi wani eh, minista wanda ke kula da sake yanayin mutane mhm. gaskiya sai da wannan sai da hankali a sake wa mutane abubuwa comportement da ake cewa ko mhm. ake cewa eh, yanayin tahiyar mutum mhm. a cikin rayuwar shi sake musu wannan in an sake wannan duk abin da ake yi zai iya yiwu amma in ba wannan ba aka sake wallahi rayuwa ne da haka za a ta yi kullum mu za a ce muni a baya ba wai ni ba duka Afirka ma. Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Nijar mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro mun gode da ka bamu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni Abdulaziz adli Toro. ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kamuna shirin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa hukumar 'yan sandan farin kaya na ci gaba da sauraron mutanen da ake zargi da handame kudaden makamai jaridar ta ce bayan gama sauraron 'yan kwangilar da ke da hannu a wannan harkalla a yanzu wasu manyan hafsoshin soja ne suka fara gurfana a gaban hukumar ta 'yan sandan feshi domin su yi bayani game da abubuwan da suka faru a ma'aikatar tsaro ta ƙasa jaridar la rue de na cewa annobar cutar corona ta fara kamari a zander inda aka gano cewa bayan birnin yamai babban birnin na yankin da magaram ne ya fi ko ina yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta a halin yanzu sai kuma yankin tawa da ke rufa masu baya jaridar ta ce alkaluman da ma'aikatar kiwon lafiya ke fitarwa a kowace rana da kuma karuwar mace-macen mutane a 'yan kwanakin nan a zander sun fara daga hankali abinda ya sa gwamnatin Nijar ta fara yunkurin karfafa matakai tun abin bai tsananta ba. Jaridar Lactualite ta bayyana cewa an shiga zaman doya da manja tsakanin jami'an tsaro da matasa a gundumar gegime ta yankin difa sakamakon matakin takaita zirga-zirgar da ke matsayin wani bangare na dokar ta bacin da gwamnatin nijar ta kafa wa wannan yanki mai fama da ta'addancin boko haram jaridar ta ce a sanarwar da suka fitar waɗannan matasa sun ce sun gaji da wulaƙanci da cin fuska da gallazawar da jama'a ke fuskanta daga jami'an tsaro shekara da shekaru mafarin kiran wani gangami a harabar shugaban karamar hukumar mulki ta gegime don ganin an dakatar da wannan al'amari da a fili ke nuna keta hakkin bil'adama a cewar su mu rufe da jaridar air info wacce ta ruwaito cewa dubun wasu masu farautar namun daji a yankin agadas ta cika bayan da aka kama su ɗauke da namun dajin da suka faroto ba da izinin hukuma ba cikin su har da barewu. jaridar ta ce wata kungiyar kare albarkatun gandun dashi ce ta tsegunta wa jami'an tsaron agadas cewa mafarautan bayan fage sun kama namun daji da nufin sayar da su a kasuwannin bayan fage kamar yadda suka saba. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To za mu kammala shirin namu na musamman ne da nasiyar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم الحمد لله إن شاء الله خامس أيوب إن شاء الله دقا مكرنتا تنور الهدى أبيرنا كواني إن شاء الله تعالى أبن دزام ياتر دكمو أكا وانا واتا معنا واجبيني أما تأيمو نمسلمي ميقو كريم تريبا أتشن وانا واتا سبو دا عيني واتا لواندك الله سبحانه وتعالى ياتي يكون سوكا إيمان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ya ya kuna suka imani an wajabta akan ku yin azumi kamar da aka wajabta shi akan waɗanda ainihi suke gabanin ku hakika in ku yi azumi na za ku samu tsoron Allah kenan wata ne wanda insha Allah ta'ala idan musulmi ya yi kokari ya kiyaye ya azumci ya kiyaye dokoki kuma zai samu tsoron Allah a cikin shi kuma ina gani ko ga musulmi babu babban abin da babban guzuri da abin guri a cikin wannan rayuwa ta duniya kamar musulmi ya samu tsoron Allah ciki kenan muna ainihi karkarfa da junanmu mu yi kokari mu ci riba a cikin wannan wata ko mu yi kokari mu rada daruruwan shi a cikin ne aka samu daren lailatul qadar wanda Allah subhanahu wataala ya ce khairu min alfi shahr ya yi zama alkhairi daga wata dubu to ka wata dubu ainihi abun nan misali shekara 83 da yan doriya kenan wajibi ne musulmi kokari ya ci ribar rayuwar shi saboda girbin al'umma mu annabi sallallahu ya ce wannan al'umma ta wa girbin ta ma'ana shekara 60 ne kadan ne za su wuce shekara 70 sai Allah ya ni'imta mu ya yi muna falala muna baiwa da wannan wata. domin mu kara samun kowace shekara kusan shekara 83 a cikin wadda rayuwa ta mu ta duniya saboda mu cimma sauran al'ummomi Allah ya muna wannan daraja albarkacin manzo Allah sallallahu muna fatan Allah ya amfana da mu Allah ya sa mu ta da taimaka ma junan mu da kuma tsoron Allah to da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a sanadiyar cutar coronavirus a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni sufa abdullahi nake ce ku a kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin yamai. Bonjour au micro.